sai ga wani ya zo fadarabal albaba sai ya kwankwasa kofa fa man haza kaga dai wannan ya nuna cewa Abu Musa Ashari da an bude an shiga ma ake ko to shine ka'idar gida in an shiga a rufe in an shiga a rufe sai nake cewa waye fa kala Umar shi ba kaga sai ya ce Umar bai ce ni ne ba fa qultu ya Rasulullah sai ce ya banza Allah haza Umar yasta'din kuma duk lokacin da aka ce waye din ne aka faɗa mai sunan fa sai ya koma gurin manzo Allah ce ya manzo Allah ga wane wane ne to sai goma gurin manzo Allah ce ga Umar yana neman izini kala iftah lahu wa bashirhu bil janna sai manzo Allah ce bude masa kuma kai mai bishara shi ma dan aljanna ne ya ji daɗi fa fatahtu lahu na buɗe masa wa dakhala ya shiga wa bashartuhu bil janna sannan kuma nayi masa bishara da gidan aljanna kamar yadda aka umarci ni a wata riwayar Abu Musa ya ce ya ce wa dan uwansa to Allah Allah sa ne Allah ya nufi wani da alheri yanzu zai zo kuma ba raban sa bane shikenan fa ja'a rajulun akhar fa daraba al bab sai ga wani ya zo kuma ya kwankwasa kofa fa qultu man hadha sai na sake cewa waye fa qala usman ka duba yadda Allah madaukin sarki ya jero su ashe yana nufin wani abu ne sai ce Usman ne qultu ya rasulullah hadha Usman yasta'zinu sai ya ce ya manzo Allah ga sayyidina Usman yana neman izini kala sai manzo Allah ce iftah lahu ku lura da wannan bayanin shi kuma nasa na Usman daban ne iftah lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibuhu iftah lahu ka bude masa ka ce ya shigo wa bashirhu bil janna kai masa bishara shi dan aljanna ne amma ala balwa tusibuhu sai ya gamu da wani bala'i da zai same shi a rayuwarsa kafin ya mutu hadisi ingantacce riwayar imamu tirmidhi a wata riwaya da aka gaya usman haka an ce an ce ka shigo kai dan aljanna ne amma akwai bala'in da zai same ka kafin ka mutu sai ya daga hannu sai ce wallahul musta'an wallahul musta'an Allah nake neman taimako ya agaza mu ka san me musibar shine kafin ya mutu din nan fitina da aka yi ta kashe Usman wanda insha Allah za mu yi bayani akan maqtal Usman abun tausayi abun bacin rai abun damuwa insha Allah za mu yi bayani akai wal Usman radiyallahu anhu wal shahid dai kaga ashe dan aljanna ne ko tun daga nan mun ji labarin Usman dan aljanna ne qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man hafara ruba ce duk wanda ya tona rijiyar ruba wata rijiya ce mai suna ruba falakul janna to dan aljanna ne a wata riwaya man yashtari bi irin ruba falahul janna kamar yadda imamu zahabi ya kawo cikin siyar duk wanda ya saya wa musulmi rijiyar nan ta ruba suka zo suna ɗiban ruwa suna amfanuwa da shi to dan aljanna ne a madina ana wahalar ruwa sosai sahabbai suna shan wahala ba sa samun ruwa sai sun je rijiyoyin yahudawa sun biya kuɗi kuma sun kafa layi masu rijiyoyin a madina yahudawa ne sai su rinka wulakanta musulmi da haka idan musulmi sun zo da kuɗin su sai a ce koma gefe sai yahudawa sun zo ko da bai hudu ya zo da ƙarshe sai a kira shi a ce kai taho taho taho ya zo ya ɗebi ruwansa daga ƙarshe in an gama bawa yahudawa ruwa sai a ce musulmi ku kuma ku zo ku yi layi ku ba da kuɗi saboda kaskanci da kaskantar da mutane to shine manzo Allah ya shela yake cewa wa zai yaye wa musulmi halin da suke ciki na rashi na bukata ya tona wannan rijiya ta roma na yi masa alkawarin gidan aljanna a yakin tabuka aka faɗi wannan magana fa hafartuha usman yake cewa sai ni tona ta a wata riwayar na sayi ta وقال من جهز جيش الأسرة فله الجنة usra الأسرة شما إن شاء الله زامي بياني أكي وذالا تدوان دي rundunar yaƙi ta usra sojoji ya haɗa su ya shirya su ya tura suka je yaƙi shi ma ɗan aljanna ne kaga abu na biyu sai da usman yake cewa fajahastuhu sai na shirya jaishul usra ɗin. wannan hadisin sahihi ne yana da shawahid shaida da suke goyon bayan sa kamar yadda Imam Bukhari ya fada shi ta'alikan a cikin littafinsa mai raudatul muhibbin shi ma ya fada shi cikin littafin sa Sheikhul Islam Asani Ibn Al-Qayyim kenan wannan ya nuna Usman bin Affan yana amfani da dukiya sai na taimako addini wata rana mala aka zo Madina aka yi talauci ba abinci rashi rashi rashi rashi sai an je an siyo abinci daga Sham an kawo mutane su yi ta layi musulmi a wulakance a gaskance sai sai da Usman ya tura aka yi odar abinci dama mai kuɗi ne aka yi odar abinci da aka yi odar abinci ana ta bada labari kamar irin mutum da irin yanzu yadda in mutum ya yi odar kaya ana ta bada labari ai alhaji wani ya yi odar kaya kaya kaza yana zuwa to shi ma garin Madina ji ya dauka cewa ya yi odar kaya amma kayan abinci manya manya yan kasuwa na Madina suka zo suka karbe kayan suka yi tai mai tai na girmamawa saboda suna ga za su samu abinci akai Yahudawa manya manya yan kasuwa su ce sun siya kaza kamar ka ce an siya naira miliyan kaza ya ce a'a albarka an siya naira miliyan kaza ce a'a albarka talaka ko suna can da buhunan su da kwanukan su in an siya yan kasuwa za a za a yi za a za a distribute a rarraba a je aka kasa a sayar wa mutane abinci ba abincin yunwa suka zo suka haɗu aka yi usman kamar yadda yan ka kawo kaya za a yi tabin ka a tura ma wannan a tura ma wannan aka yi ta usman aka zo ya ce duk wanda ya ya ce wallahi ina da wanda ya siya sama da haka walla ya ƙara ce ina da wanda ya siya sama da haka sai wani babban ɗan kasuwa sai ya zo ya sai kayan ya yi masa ya ƙure masa kuɗi ya ce ka sayar da shi haka in ka sayar da shi haka ba a duba dina gaba ɗaya karkarar na ba wanda zai sai kayan nan sama da haka usman ibn affan ya ce ina da wanda ya sai kayan sama da haka ya ce babu shi ya ce suwaye masu sai kayan mule ba wani wanda ya sai kayan ka sama da haka usman ya ce ina da shi ina da wanda ya siya sama da haka ina kara ka kara kawai <laughs> kawai ya ce ba zai kara ba sai usman ya ce a gaya wa musulmi talakawa mabukata su je wuri kaza su je wuri kaza wannan dukiyar ga baki ɗaya kayan da ya kawo ya ba da shi fi sabilillahi wa baitul malil muslimin sai ya ce da su masu sayan kayan ya ce Allah ya sayi kaya na sama da haka inda Allah shara min na anfusahum wa amwalahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sayi ran mu'minai ya sayi dukiyoyin mu'minai sakamakon abin da Allah din ya saya shine suna da gidan aljanna kuna da kuɗin da za ku bani gidan aljanna ba ku da shi wallahi wala haka aka nemi kayan nan gaba ki ɗaya aka raba shi a madina aka raba kyauta irin wannan imani ai ba kowa yake samun shi ba ya haƙura fa ba wai ba wai a bashi uwar kuɗi fa a yayi oda kayan da kuɗin biyan ma'aikata da bai duka ba daya ya biya su kuma yace a raba mutane kyauta Allah babu masu kuɗi irin wannan masu zuciyar taimakawa mutane ba waɗanda za su zama gololi ba wani daga shi sai shi sai iyalinsa ya gina gida mai tsada ya ta kashe kuɗi akan ƙasa ya ta gina gida mai tsada ya hau mota mai tsada ya auri matar da ya ga dama shi kuma jarabarsa shine je auri mata mai haske ya ta kashe kuɗi amma ba zai yi babu tsayar da ya mai gina masallaci ɗaya ba mai gina makaranta ɗaya ba ba yi da tarihi a rayuwarsa da wani aiki alheri yana nan da ya zama bawan dukiya yana nan kuma ciwon suga sai zo ya kama shi insha Allah sai hawan jini sai ciwon kai yaya aka yi aka yi aka an kai mutum an fita da shi sai kaje an dawo da gawa shikenan kuma sai iyali su zo suna warwaso dukiya ka bara ta ba komai ba kuma duk yadda ƴaƴanka suka yi da kuɗin ka wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ka in ka mutu kamar naira miliyan ɗari sai ƴaƴanka suka zo suka yi tabargaza da miliyan ɗari wallahi kana da kamashi Allah ya mana mai kyau in an yi bayanin sai a ce a'a ba su san zafin kuɗi ba da suna da kuɗin da ba za su faɗa ba kada Allah ba mu kuɗin da ba za mu yi aiki alheri shi wallahi tallahi dan kuɗin da ba ka yi aiki alheri shi ba wallahi ba za yi ne gare ita ma rayuwa nan guda ɗaya ne kana ga dara kana da kuɗi ko zaka ci zaka sha shi ma talaka zai cire sha ba kana ga dara zaka hau mota ba bai tsada ba to ka hau mota ka je Kaduna ni ma na je tasha na biya kuɗi na ɗari biyar na je Kaduna duk sunan mu mun je ko ba ka bari ka je gidanka ka hau gado mai tsada ni ma na je na shimfiɗa karamu na na kwanta na tashi to me a cikin me bambanci Ka kawa tsoron Allah shi inda aka raba kuma inda Allah a cika kun ji wannan ko wa qala usman radiyallahu anhu wallahi ma zanaitu fi jahiliyatin wala fi islamin qattu usman ibn affan yake cewa wallahi na rantsi da Allah ban taba yin zina ba a jahiliya kuma wallahi ko a cikin musulunci ma ban taba yi ba yadda yake yadda yake faɗin wato ni'imar da Allah madaukin sarki ya masa da taimakon da ya masa yace shi bai taɓa yin zina ba ko a jahiliya ko a musulunci to bai a jahiliya ba ballantana kuma cikin musulunci ya za a yi a ce yayi yayi zina radiyallahu ta'ala anhu yake cewa haya'uhu kunyarsa mutum ne mai kunya shi Usman ibn Affan yana da kunya yana da kunya a wata riwaya da Imam Zahabi yake cewa Usman ibn Affan ya faɗa yace na tanadarwa eh, ina da wata ajiya a gurin ubangiji na abubuwa guda goma yace na farko dai ban taba yin zina ba ban taba yin ƙarya ba la tamannaitu wa la ta'annaitu ƙarya ban taɓa yi ba ko a jahiliya ko a musulunci ban taɓa yin ƙarya ba don Allah malama ya sai faɗi wannan magana duk gaba ɗaya su bai taɓa yin ƙarya ba tun fa lokacin ba kafin musuluncin ba ya zo shi bai taɓa yin ƙarya ba uku shigari shire da gari zai waye ba mai ƙarya ba yace kuma ban taɓa taɓa hannuna da ban taɓa taɓa gabana da hannuna ba tun da ne wa manzon Allah mubaya'a tun da je na miƙa hannuna muka yi da manzo Allah muka yi mubaya'a to ban taba sa hannuna in taba al'aurata ba yace duk juma'a kuma insha Allah juma'an nan za ta yi mun sai na yanta bayi ka'ida ne duk ranar juma'a da safe sai na yanta wani bawa na mai shi da yace idan ba ni da shi sai in dora wa kaina bashi aikin alheri ne na saba duk ranar da na samu kuɗi kuma sai na sayo sai na biya wannan bashin da ban yi ba radiyallahu ta'ala anhu ya tajiro abubuwa da yawa wanda ya ce cikin falala da Allah ya masa haka wannan godiya ce ya kamata ya yi wa ubangiji tabaraka ta'ala mutum ne mai kunya an aisha ta radiyallahu anha Allah ba mu kunya annar sallallahu alaihi wasallam kana jalisan kashifan an faqidihi wata rana manzo Allah yana zaune a wannan cinyarsa tana buɗe. bude zan abubakar sai ga abubakar ya nemi izini yayi assalamu alaikum irin dai mutum ya zauna haka tunda zani suke daurawa dadin ba wando ba irin mutum ya zauna haka dan jikinsa ya buɗe cinyarsa a bayyane sai ga abubakar ya yi sallama fa'adina lahu wa huwa ala halihi sai aka yi wa sayyidina abubakar izini manzo Allah yana kan wannan hali bai gyara zaman shi ba sun ba ta zana umar sai ga umar shi ma ya yi izini wa huwa ala halihi manzo Allah yana kan halin da yake sun ba ta zana usmana sai ga sayyidina usman ya sake neman izini kaga haka suke ta zuwa a jere dama daga abubakar sai umar daga umar sai wa sai usman fa arka alaihi thiyabahu sayyidina usman yana zuwa sai manzo Allah sai maza sai ya lullube cinyarsa kamar yanzu misalin a a a a yana zaune haka bai abin nan ba to sayyidina usman yana zuwa sai sai yayi haka sai sai ya gyara zawa sai ya a ce shi nana Aisha kuma tana kallo kasan mata da kishi irin nasu su ma tana kallo bari ka ji me ya faru falamma qamu yayin da du suka tafi da abubakar da umar da usman da suka tafi ultu sai na ce annabi ya rasulullah ista'azana alayka abubakar abubakar babana ya zo ya nemi izini ya ba sallama wa umar da umar fa azinta kai musu izini wa anta ala halika kana kan halin da kake ciki baka gyara zaman ka ba falamma sta'azan usman yayin da usman kuma yazo ne mai izini arkhaita alayka thiyabaka sai ka lullube tufafinka a jikinka shine arkhai arkhaita daga arkhas sitra ne in an ce arkhas sitra sai sake labule sai lullube wuri arkhaita alayka thiyabaka sai ka lullube tufafin a jikinka fa qala sai manzo Allah ya bata asa, ya Aisha yake Aisha ala astahi min rajulin wallahi innal mala'ikata tastahi minhu yace yace dan me yasa bazan yi bazan yi eh, bazan ji kunyar mutumin da wallahi alazim mala'ikun Allah ma kunyar su suke ji ba hadisin muslim ya fudda shi a babu fada'il usman a wata riwayar kaifa la astahi mimman tastahi minhu almala'ika yo ta kakaba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah ma kunyar su suke ji ba wato abin da ake so a nuna ma mala'iku ma suna jin kunyar sayyidina na Uthman qultu al-mala'ikatu tastahi min Uthman radiyallahu anhu wan nabiyyu yastahi minhu afala yastahi at-ta'un fihi min al-iftira'i alai. Mai littafi yake cewa to ce mala'iku suna jin kunyar sayyidina na Uthman wannan magana ce mai nauyi fa wa nabiyu yastahayi minhu annabi kuma yana jin kunyar shi usman afala yastahayi ta'una fihi min al-iftira'i alai yanzu waɗanda suke sukan sayyidina usman yan shi'a masu cewa kafiri ne yanzu ba sa jin kunyar shi usman da suke ƙirƙirar ƙarya su danganta masa kalmar iftira ana nufin ƙarya wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba am yaqulu naftara al iftira'u kirkira kaga ai an ji hasara duk wanda ya tashi a rayuwarsa yana karkashin tutar masu la'antar sabon manzo Allah bai dace ba wallahi bai dace da zuwan duniya ba kuma uban bai ci sa haihuwar ɗa ba kuma ita ma uwar ta yi wahalar naƙuda a ce ɗanki ya wayi gari yana zagin waɗannan mutane shi kuma kawai ba su da aiki sai la'anta sahabbai kuma yanzu ga sanar ana yi yana cikin muguwar aƙida da take yaduwa take shiga kuma kasan mutane akwai son sharri sai ga mutum ya zo ya to me dan an zagi sahabi me shi kuma sahabi an zage shi an zage annabi ne ka ji fadan Allah malam subhanallah da wannan musiba da Allah ya kawo wannan ƙarshen zamani shi yasa wallahi wajibi ne iyaye ku kiyaye aƙidun ƴaƴanku ku kiyaye aƙidun matanku ku kiyaye dukkan abin da za ku kiyaye kuma suna da yanzu shi nan makarantu suke ta budewa cikin uwa makarantun islamiyya makarantu na dare makarantu har da na dala'ilu saboda sun san yan bid'a suna son dala'ilu sai su zo cikin uwa sai su bude wai makarantar dala'ilu kuma makarantar ana koya yan mata ne wanda suke kokarin yin aure sai a zo ana koya musu la'ilu, wai abu alfahari ne shi dan bid'a wai wai yasa wai ta sauke dala'ilu kafin ta yi aure dalailin nan fa mala a cikin gari har zayyana ake ba ana rubuta shi a allo ba dalailu ka ji batan Allah kai malam ba a tsaya aka rubuta qur'ani aka haddace shi ba dan duk wanda zaka je yana la'ilin nan to zaka babu qur'ani tattare shi wallahi saboda in yana da qur'anin ba zai da la'ilin ba saboda lokacin da zai yi da la'ilin zai ga gwanda ya qur'ani ko kuwa to babu qur'ani sai da dalailu to ka hada qur'ani da dalailu ai ba zai hadu ba wani zai ce ai salatin annabi a'a ba duka bane salatin annabi akwai barna da tabargaza da yawa a cikin dala'ilu shi sa ahlus sunna suke nesa da dala'ilu akwai kuma salatin annabi a ciki da ka iya gurin salatin annabi shine daidai sauran kuma wani gurin ba an kai Allah an kai manzon Allah matsayin Allah ba duk a cikin dala'ilu kawai wani ya ya zauna kawai ya sha sa duk ya rubuta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala kuma Allah ana wani wani wani kariya guda daya tabargaza kuma da barna a ciki da yawa a ciki wallahi har zuwa aka yi wa aka dauka wai ana wai aka fassara wai gwamnati saboda tsabar daure wa bid'a gindi wai wai aka fassara da la'ilan aka buga shi littafi mai tsada ana raba mutane dan girman Allah ka duba wannan me amfani shi da la'ilu ce aka fassara ta gata ana raba mutane daga gwamnatin Kano ku je ku fassara bulugul marami man ku raba mutane in gaskiya ne ko kuwa siyasa kenan ai wanda ya ɗaura wa kansa siyasa sai yayi yana cikin hadari dan zaka zo kai abin ba dan Allah ba zaka yi ne kai dan ka burge mutane wannan kenan a yake cewa wa anil hasan rahimahullahu ta'ala wa ra usman radiyallahu anhu hasan al-basri ya ambaci usman Allah kara masa yadda wa shiddata haya'ihi da tsananin wato kunyar da ke tattare da shi qala in in kana la yakuna fil baiti wal babu alaihi mughlaq bari ka ji wani abu mamaki sayyidina usman ya kan kasance a cikin gida yana cikin ɗakin shi wal babu alaihi mughlaq kofa a rufe take fa ma ya yadau anhu sauba yana jin kunyar ya cire rigar shi yana cikin ɗaki ɗakin kofa a rufe take amma wallahi yana jin kunyar ya cire rigarsa ya fi da alaihi ma dai ya wanka wanka ma kunya yake ji in ya zo cire rigar shi wanka ma ya cire wai ya tsirara kunya yake ji yamna'ul haya wa yuqima sulbahu kunya sai ta hana shi ma baya iya miƙewa da bayan shi idan ya zo yana yin wanka haka to sai dai a tsugune ko a sunfe amma ya miƙe haka tarwal ya ga jikinsa baya iya yi Na san mala a cikin salaf ana ba da tarihi aka ce akwai wanda yake bai taɓa ganin al'aurarsa ba tun da ya girma ya wayo dai wannan a yarin ta bayan da za ka yi amma tun da ya girma ya wayo ya sa ido ya ga al'aurarsa kunya ba ta iya barin shi ina jin arwaito ko imamu ahmad ne baya iya wanka tsirara shi ma usman bin affan ɗin bai iya wanka tsirara kai da yawa a yanzu ma akwai mutanen da ba sa iya tsirara zindar su wanka sai dai mutum ya bar ko wani wando haka mai dan laushi a jikinsa gajeren wando ya watsa ruwan a jikinsa yana wankewa ya ɗauki sabulu da soso ya sa a ciki idan ya gama ya ɗauki tawul ya ɗaura sai ya zare wandon ta ƙar sai ya shanya shi a toilet ɗin shi da yawa akwai waɗanda ba sa yin wannan wanda wanda suke haka suna jin kunyar su yi tsirara Kamar yanzu mutane da mutum zai zo ya kwanta a ɗaki ya kunna wuta kuma yi tsirara yana bacci in an yi magana ya shi kadai ne habba habba habba ai ai akwai abin da ya kamata ai ba wai haramun bane amma dai bai dace ba kai aljanu suna ganin ka aljanu suna ganin ka to amma in mutum ya kashe wuta cikin duhu sai ya abin da zai yi ta'buduhu mutum ne mai bauta an bin umar radiyallahu anhu annahu qala fi qauli ta'ala ga Umar ya Abdullahi dan Umar yana faɗa dangane faɗin Allah a cikin zumar aya ta tara amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله كتوا ينزو كهذا وندي كي قانت آناء الليل وندي كي بوتا أتكندري ساجدا وقائما ga sujjada ga tsayuwar dare yahzarul akhira yana jin tsoron gamuwarsa da lahira ya Allah ya Allah ya Allah ka sa mana jin tsoron gamuwa da lahira wallahi duk wanda yake da hankali ya kamata ya ji tsoron lahira saboda lahira lahira akwai abun tsoro a cikinta wallahi wayar jo rahmata rabbi ko mutum yana tsammani na rahamar ubangiji sa gidan aljanna Allah ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu ko za ku haɗa masu ilimi masu karatu da jahilai inna ma ya tazakkaru ulul alba, masu hankali su suke ɗaukar wa'azi su suke tunani kala huwa usman bin affan abdullahi da umar zai ya karanta wannan ayar sai ce wannan ayar ta sauka ne akan usman ibn affan Allah shi yake nufi amma huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi ga sujjada ga tsayuwar dare ga ainihin jin tsoron ya gamu da Allah a lahira ga tsammanin rahamar ubangiji Usman bin Affan ake nufi a cikin wannan aya din ya zo a cikin albidaya wa haya ta ibnu kathir abdullahi dan abbas yake faɗa man ahabba an yuhawwila Allah alaihi alwuqufa yawm alqiyama duk wanda yake son Allah ya sauƙaƙa masa tsayuwa a gaban Allah ranar tashin alkiyama wanda yake son Allah ya sauƙaƙa masa tsayuwar kiyama Allah ka sauƙaƙa mana falyarahu Allah fi zulmatil layl to yayi kokari Allah ya ganshi a cikin duhun dare sajidan yana sujada cikin duhu alalme ka aji cikin duhu ana tsammanin kana kan katifa ashe ka yana kar wa qa'iman alalme ka aga kana tsaye kana ta ganawa da ubangiji cikin duhun dare yahzarul al-akhirah kana yin wannan ne don tsoron gabuwa da lahira wa yarju rahmatu rabbi kuma kana jin tsoron ainihin wato kana tsammanin haduwa da rahamar ubangijinka wannan magana imamul qurtubi ya kawo ta a cikin tafsirinsa wa kana radiyallahu anhu la yuqidu ahadan min ahlihi idza qama min al-layli liyu'idahu ala wudu'ihi illa an yajidahu yaqdalan sayyidina usman saboda tarbiyyar da yayi wa mutanen gidansa wani lokacin babu lokacin da zai zo wai yana yana kokari ya tashi wani daga cikin iyalan gidansa la yuqizu kalmar yuqizu tayarwa yayi kokari ya tada wani daga cikin iyalan gidansa idza qama min al-layl ya tashi sallar dare dan da ba ana so mutum ya tashi sallar dare ya tashi iyalansa da ƴaƴansa da ƴan uwansa li'inahu ala wudu'ihi dai ya taimaki mutum akan alwala illa da hu ya qazanan face sai ya same shi a farki. ko kuma babu wanda zai tashi a gidan sayyidina usmana yana ibada dai ya je wai ya tashi sayyidina Usman ya taimake shi akan yayi alwala face sai ya tarar da Usman a farke yake iya sallah duk lokacin da ka zaga ya zaga tarar da shi yana sallah ina karantawa cikin maganganun ibada salaf salafus salih ina jin ko imam bukhari ne ko waye ne imam bukhari aka ce da daddare sai ya tashi qiyamul layli sun goma sha biyar goma sha biyar cikin tarihinsa ake faɗa kamar ya sau goma sha biyar idan ya tashi da yana kwanciya sai ya firgita sai ce kar bacci ya ɗauke shi bai kiyamun laili ba sai sai sallah haka ya sallah ya sallah sai daɗa komawa kuma ishe bari ya ɗan huta sannan sai ya daɗa cirowa to me yake yana ta bacci sai daɗa tashi kuma sai daɗa ƙara sallah haka yake ta imalu sai ya tashi sau goma sha biyar wani lokacin goma sha bakwai wani kuma idan ya tashi iya dan baccin da zai damu ya riga ya saita kansa awa ɗaya awa biyu awa uku zai sauran kuma ya tashi yana tsaye kuma da asuba sai ya riga ka zuwa masallaci to yaushe yake bacci da safe mai dabara dama haka ya kamata yi wanda Allah nufa musu asiri ba su da tafiya gurin aiki da sammako ka san akwai ma'aikata gwamnati dole karfe bakwai ka fita wannan kam kana da larura bayan da zaka yi amma wanda Allah nufa bai asiri baya fita sai goma sai tara da daddare kai ta sallah kai ta ibada kana yin asubahi da ka gama azkar ɗinka na asuba ka koma gida kana koma gida ka kashe wayoyinka ga baki ɗaya iyalinka ma ka sallame ta ka shiga ɗakinka ka rufe ka shiga bacci kawai ka tabacci sai karfe tara karfe goma sai ka tashi kana tashi sai kai wanka sai a kama breakfast ɗinka sai ka karya sai kai sallar walaha ha ka dan yi sallah kai addu'a Allah sama albarka cikin abin da zaka je nema fita eh sannan kuma sai ka sai ka fito kuma a sallami iyali kuma sai ka fita sai a tafi neman duniya kuma a za na yi kuma a kasuwa kana masallaci an gama ka dawo shagonka ko ka tafi ofis ɗinka la'asar kuma tana yi kana an gama cin kasuwa an gama rana ta yi magariba ta yi sai kuma a dawo gida abinda aka kawo iyali a kai musu a gaisa da lafiya lafiya sai a dawo masallaci kuma tsakanin garban nan da isha'i duk wanda yake da dabara wallahi tallahi ya daina barin magarba da isha'i tana tafiya masa a banza a hira kawai ka samu wani masallaci ka je ka zauna ko gurin da ake karatu ko akwai wanda ba a karatu ba in so kake ka tilawa qur'ani sai ka je ka samu wani guri a nitse ka zauna ka ta karatu ka ta karatu ka ta karatu isha'i tana yi an yi sallah kai zikirinka kai shafa'inka kai wuturi ko kuma kai shafa'i nafila raka biyu sai ka fito ka tafi gida ka je ka ci abinci ka zauna da iyalinka minti talatin minti sha biyar in yara ba su yi bacci ba ka tattauna da su sai ka kwanta kuma bacci da wuri to wallahi duk wanda ya saita rayuwarsa haka to insha Allah rayuwarsa ta yi masa kyau hawa matsalar tsarin ma babu babu yanzu wani za ga yana da lokaci baya fita sai da azhar amma wallahi tallahi za ka tare shi da daddare baya tashi sallar dare ko da rana in ka je da shi gida sai ka ya dauke wancan ya ajiye wannan ya jefar da wannan babu wani abin da yake kuma ajalin mu sai ya ce rabbu zai tafi ba ba mu sani ba da haka mutum ya kamata ya kasance mai tsari wallahi dan mutuwa za ta zo ta dauke ka ba lissafi Allah sa mu cika da imani wa kana yasumu dahara usman yana yawan yin azumi shine sumu dahara galiban za ga yana yin azumi wa kana yu'atibu yana zargi shine usman yana zargin mutane zargi shine kamar in wani yayi abu sai ya masa fada fa yaqulu law ay law ay law ay ay kastu ba'd al khadam yace ina ma da na tashi na dai na tashi wasu daga cikin masu min hidima fa yaqulu la al-layl lahu okay wa yu'atabu kai kada yu'atabu akan zarge shi usman kai ibn affan fa yuqalu sai a ce da shi law ai kasta ba'd al-qadam ina ma da kaje ka tashi wasu daga cikin masu maka hidima ma'aikata yana da bayi yana da wasu masa aiki da wahala kullum da ranar suna masa fa yaqulu sai ce a la al-layl lahum na fihi dare kam nasu ne tunda da rana suna zuwa mana gona bayi ke suna mana aiki suna mana wahala to a bar musu dare kuma su je su huta wai wasu ne yu'atab din wasu suke dan zargin su cewa yaya baya tashi ma'aikatan su gida ma'aikatan gida suna yi masa aiki sai ce a tunda da rana sun wahala sun mana aiki to da dare ko bar su su huta kuma radiyallahu ta'ala anhu wa anil hasan qala qala usman law anna qulubana usman ibn affan yake cewa da yayi a ce zukatanmu tahurat sun tsarkaka da zukatanmu sun tsarkaka ba shi shabila bi kalami rabbina wallahi da mu koshi daga zancen mu ba duk wanda kaga ya koshi da qur'ani yaga ya ishe shi to wallahi zuciyarsa bata tsarkaka ba amma in zuciya ta tsarkaka wato zaka ji baka koshi da magana Allah wa inni la akrahu an ya'ti alayya yawmun la anzuru fil mushafi yace ina jin tsoron Allah ya kawo wata ranar da ba zan bude alqur'ani in karanta ba ka duba fa kada Allah ya kawo min ranar da zan zo ban buɗe Qur'ani in karanta ba kai tsakaninka da Allah yanzu kai wa kanka ka'ida kullum sai ka karanta Qur'ani kai wa kanka wannan ka'ida Usman ibn Affan din fa an ruwaito ma fa za mu zo mu karanta daga baya cewa yana yin yana karanta Qur'ani a wuturi kawai a raka'a ɗaya sai sauke Qur'ani saboda tsabar Qur'ani ya zama to masa madara a bakin shi aka ce to yaya batun magana a manzo Allah ya hana a karanta Qur'ani ƙasa da kwana uku aka ce eh haka hadisi yake annabi ya hana a rinka yi kullun kullun ne shi ma din ba kullun yake ba wani lokacin in sha iska shi Usman sai ya tashi yana sallah a wuturi kawai fa sai ya kamo daga bakar sai ya zo lasi ko zai iya yiwa ko wani abokina da muna karatu da shi lokacin muna hadda yake cewa yake yake yake yake bani shawara wajen karatu yace shi a dabarar da yake yake yake tilawarsa lokaci lokaci ana yi da sallar isha'i to sai tafi gida ya ci abinci yana ci abinci sai shiga ɗakin sai rufe sai alwala sai kama sallah sai rinka sallar tahajjudi yace wallahi insha Allah ta'ala ladane suna fara as-salatu khairu minan nawm ya gama izu 60 din nan galiban yafi fi wannan irin kamar daren juma'a in yayi juma'a haka a da daddare sai haka washe gari asabar kuma sai rufe ɗakin sai kwanta i bacci ya huta da azan kuma sai hutu za ka gani kuma za ka iya yi kasa kanka za ka iya yi amma shagulgulan duniya za su danne ka za su hana kan yin ibada shi wannan ba a gajiya da shi neman kuɗi ko wani hidima ta arwa ba a gajiya amma in addini ne sai shaidan ce haka ah, ka bari ka bari yanzu dan izu biyu na wuridi da mutum zai rinka yi kullum wallahi sai shaidan da ka za ka tafi kurare ka ce kai ka tafi ka baka kowa ya tafi yasa gida kowa ya tafi gida wani ya je gidan karatu yake kana shirme wani ya tafi gida a ce yake karatu shi wani kuma kafin ya zo da daddare ya yi dan wasu suna da rudani sai mu ce zo masallaci wanda ya ga idan sallah wacce ya tashi ya wacce ya tashi ya tafi sai dauka kowa haka yake mai hankali fa yana yi wa kansa tsari sai ya je ya bi inda rududu a a kai wa kanka lissafi wallahi duk abin da ake gudu mutuwa mutuwa ina maimaita mana wannan mutuwa ta riski mutum ba a sai ci ba Allah tsare mu